sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan la'asariyar ta yau Lahadi, goma sha biyu ga watan Satumba shekara ta 2021 miladiya inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe goma sha ɗaya na safe. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da taimakon sarfil Hashim Gumel da saura abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abin muke tafa da su bari mu fara muku da kanin labarai. da safiyar yau lahadi cibiyar jami'ar johns hopkins mai biyar coronavirus ta ba da rahoton ta samu sabbin kamuwa da cutar har miliyan 224 a duniya shugaban kungiyar al'aida ayman al-zawari ya fito a wani sabon faifan bidiyo na bikin cika shekaru 20 da harin sha ga watan satumba iran ta amince da masu sa ido na ƙasa da ƙasa damar yin amfani da kyamarorin sa ido a tashoshin nukiliyar ta masu muhimmanci. kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labarai. A cikin taskar rahotanni kuwa muna tafe da rahoto akan wata ziyarar shugaba bazin da ya kai wata alkarya. Wannan babban matsala ce wanda maganin ta yana da wuya, amma duk da haka yau wajibi ne gare mu mu mu yi ta yadda muka kama wa'annan mutanen sauki. Taron masu ruwa da tsaki kuwa a Najeriya ya nazarci yadda ake cin zarafin 'ya'ya mata. Mu kanmu mu musa abu ne yana faruwa. Ban taɓa tsammanin cewa a Sokoto ana wa mata kuidu ba. Ƙididdigar da ita Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayar na cewa kila. Duk muna tafe da waɗannan da ma wasu rahotanni. Bayan nan za mu kawo muku shirinmu na matasa a duniyar gizo. Wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ta shirya kuma za ta gabatar. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan sai mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an yi na lafiya ga labaran duniya. Da safe yau lahadi cibiyar jami'an jisaf mai biyar cutar coronavirus ta bada rahoton cewa ta samu sabbin kamuwa da cutar coronavirus har mutane miliyan 224.3 a duniya. sai kuma mutane miliyan 4.6 da suka mutu sanadiyar cutar cibiyar ta kuma ce an gudanar da allurar rigakafi biliyan 5.7 a faɗin duniya ana sa ran birtaniya za ta ba da sanarwar wannan makon na shirye-shiryenta na yi wa yara 'yan shekaru goma sha biyu zuwa sha biyar allurar rigakafin cutar coronavirus watakila za a fara aikin yin rigakafin a ƙarshen wannan watan fiye da kashi hamsin cikin ɗari na yawan mutanen japan sun karɓa allurar daga rigakafin covid-19 a cewar gwamnatin japan ministan tattalin arziki yastoshi nashimura ya faɗa cikin wata hira a gidan talabijin ranar ɗaya lahadi cewa ana sa ran yawan allurar rigakafin zai kai kashi 60 cikin 100 a ƙarshen watan satumba ƙasar myanmar tana yakar guguwar annobar coronavirus a karo na uku lokacin da ake samun ƙarin tashin hankalin siyasa dangane da bayanan kungiyar lafiya na duniya sama da mutane dubu ɗari hudu ne suka kamu da covid-19 a myanmar yayin da sama da dubu goma sha shida suka mutu jami'an kiwon lafiyar jama'a duk da haka sun ce sun yi imanin alƙalumin ba su da yawa shugaban kungiyar alka'ida ayman alzawari ya fito a wani sabon faifan bidiyo na bikin cika shekaru ashirin da harin sha ɗaya ga watan satumba watanni bayan jita-jitar da ake ce yadawa cewar ya mutu ƙungiyar leƙen asiri ta site da ke sa ido kan shafukan yanar gizo na masu da'awar jihadi ta ce an saki bidiyon ne jiya asabar a ciki alzawari ya ce kudus ba za ta taɓa zama yahudanci ba kuma ya yaba da hare-haren alka'ida cikin har da wanda aka kai wa sojojin rashi a siriya a watan janairu ƙungiyar site ta ce alzawari ya kuma lura da ficewar sojojin amurka daga afghanistan bayan shekaru ashirin na yaƙi ta ƙara da cewa kalaman nasa ba lalle ne a kwanan nan aka naɗe su ba saboda an sanya hannu kan yarjejeniyar ficewa da taliban a watan fabrairun 2020 alzawari bai ambaci yadda taliban ta kwace afghanistan da babban birnin kabul a watan da ya gabata ba in ji said amma ya ambaci harin ɗaya ga watan janairu wanda aka kai wa sojojin rasha a gefen birnin raka da ke arewacin siriya jita-jita ta bazu tun shekarar 2020 cewa alzarwari ya mutu sakamakon rashin lafiya tun daga wannan lokacin babu wani bidiyo ko shaidar rayuwa da ta bayyana har zuwa jiya asabar labaran duniya kashi na farko kenan kamun mu kai ga na biyu bar mu je ga wannan rahoton namu a ci gaba da zagaye yankuna da ke fama da aika-aikar 'yan bindiga shugaban jamhuriyar Nijar Muhammad Bazum ya gudanar da rangaji na kwanaki biyu a jihar Taliberi inda a jiya Asabar ya gana da al'ummar karkarar Anzoro inda ya jaddada aniyar karfafa mataki don kawo ƙarshen aika-aikar 'yan ta'adda a yankin da suke ƙetarowa daga jamhuriyar Mali. Wakilin Musulmin Muni Barma ya aiko muna da ƙarin bayani a wannan rahoton. Karkarar Anzuru na daga cikin wuraren da aka fi fama da hare-haren 'yan bindiga a jihar Tilaberi inda karbar haraji da satar shanu da kisan fararen hula ke kokarin samun gindin zama sanadiyar lalacewar al'amuran tsaro a arewacin Mali. Dalili kenan shugaba Muhammad Bazoum ya kai rangadi a garin Sarakwara domin baiwa jama'a kwarin gwiwa. Da abin da aka san su da shi da suka fara ta'addancin na nasu sojawanmu da suke kaiwa hari suka bar wannan suka shiga sace-sacen mutane kuma su so su iske talaka manoma wayanda suke kauye mai nisa cikin gonakansu mata da yara suke kashewa to wannan ne sabon salon da suke amfani da shi wannan babban matsala ce wanda ta yana da wuya amma duk da haka yau wajibi ne gare mu mu yi ta yadda muka kama wa'annan mutanen sauƙi na zo in shaida da idona yadda yanayin yake na zo in gane cewa irin matakan da ya kamata mu ɗauka kuma za mu ɗauki irin wa'annan matakan insha Allah. Wannan ziyara ta Muhammad Bazum ta matukar saka walwala a zuciyar mutanen karkarar Anzuru saboda a cewar su shine shugaban kasa mai ci na farko da ya tattaki zuwa wannan yanki. Eh sunana Madim Ali Ramatu muna yin president la Republic godiya wallahi duk zuwan nan da zai zo gane mu kwarai ma murna muke nan yau muna so president ya kara security in ba haka nan ba mutane suna tashi suna tahiya yanzu mata suna wahala tun da mata iska ana kashe mijinta ana kashe da duk maza wanda kai saura ma sun gudu sun bar mata to kaka za su ta yara su ne nema ruwa su ne nema abinci a ranar ɗaya ga watan nan na satumba ne matakin ɗage haramcin amfani da babura ya soma aiki a yankin tilaberi bayan da jama'a ta nuna bukata sai dai mutanen anzuru sun bukaci a maido da wannan doka tun da abadi moto vrema cikin anzuru ba a san ni bandi ne ko ba ni bandi ba ne vrema in dai muna samu ga wajen excellence bazum wannan cikin anzurde a hana circulation din moto da yake amsa tambayoyi a taron manema labaran da ya kira a ƙarƙashin wata bishiya da ke ƙwariyar garin sarakwara shugaban ƙasa ya amince da buƙatar jama'ar karkarar anzuru ya kuma yanke shawarar kara yawan dakaru a arewacin jihar tilaberi domin rufewa 'yan ta'addan mali hanyoyin da suke bi wajen tsallakowa niger daga nan fa mali ba ta da nisa in ka ƙetare komin ta ayyuru za ka shiga mali muddin babu soshi a iyakan nan tamu muna da matsaloli amma yadda muka gane abun ba mu da soshawa da suka mamaye komin ta ayyuru. matsalar tsaron da ake fama da ita a jihar tilaberi ta yi sanadin rufe makarantu kimanin 22 da asibitoci da dama a karkarar anzuru saboda haka shugabannin al'umma suka buƙaci shugaban ƙasa ya dubi wannan matsala wanne ya ce za a ɗauki dukkan matakan da suka dace don farfado da fannin ilimi kiwon lafiya ayyukan noma da kiwo da harkokin yau da kullum sule mummuni barma muryar amurka daga tilaberi a jamhuriyar niger to har yanzu ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu iran ta amince da ba masu sa ido na ƙasa da ƙasa damar yin amfani da kyamarorin sa ido a tashoshin nukiliya ta masu muhimmanci kuma su ci gaba da ɗara abin da yake faruwa a can don daƙile da ƙaddamar diflomasiyya a wannan makon an sanar da haka ne ranar goma sha biyu ga watan satumba bayan tattaunawa a teran tsakanin rafael grossi da shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya muhammad islami shugaban hukumar makamashin nukiliya ta iran tattaunawar an yi ta ne da nufin sassauta takaddamar da ke tsakanin teran da yammacin duniya kamar yadda ta yi barazana karin tattaunawar kan farfado da yarjejeniyar nukiliya iran kamfanin dillancin labarai na iran ya nakalto islami yana cewa mun amince kan sauya katin ajiyar bayanai na kimarorin hukumar ministan harkokin wajen kasar china wang yi yana ziyara kasar cambodia inda ake sa ran zai gana da Prime Minister Hansen da sauran jami'ai don tattauna COVID-19 da sauran batutuwan yankin. Ma'aikatar harkokin wajen Cambodia ta ce tarurrukan Wang a yau Lahadi da Litinin za su hada tattaunawa kan kasuwanci da tsaro ma. China ita ce babbar mai saka hannun jari a Cambodia kuma abokiyar siyasa mafi kusanci. Taimakon Beijing ya ba Cambodia damar yin watsi da damuwar yammacin Turai game da munanan tarihi da take da shi akan take haƙƙin bil'adama da na siyasa kuma bi da bi cambodia gaba ɗaya tana tallafa matsayin siyasa na beijing kan batutuwa kamar da awar ƙasar a cikin tekun kudancin china a cikin watannin baya bayan nan amurka tana nuna damuwa game da alakar da ke su sannan ta buƙaci shugabannin cambodia da su ci gaba da gudanar da manufofi na ƙasashen waje masu zaman kansu da daidaita waɗanda za su kasance masu amfani ga jama'arta. Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bari mu leka tarayyar Najeriya, inda aka gudanar da wani taro don fito da hanyoyi da ƙara wayar da kan jama'a akan illoli da suke tattare da cin zarafin 'ya'ya mata, wanda aka misalta shi da gurguntar da al'umma. Wakiliyarmu a fannin kiwon lafiya, Hauwa Umar ta halarci taron. ga kuma rahoton da ta haɗa muna. Taken taron shine ci gaba da wayar da kai zuwa daukar mataki a aikace wato moving from awareness to taking action da yake jawabi a wurin taron mai alfarma sarkin musulmi kuma shugaban majalisar koli a harkokin addinin musulunci Muhammad Sa'ad Abubakar ya jaddada bukatar gwamnati ta aiwatar da dokoki da tilasta bin dokokin tare da karfafa faɗakarwa game da cin zarafi musamman na mata da kananan yara. Sarkin Argungu Sama'ila Mera ya ce an gudanar da bincike a wasu sassa na arewacin Najeriya don gano wuraren da da abin ya fi kamari da kuma gaggauta daukar mataki. Mun yi pilot program na gwaji a Sokoto da Benji, mun yi a Yola local government da kuma bisau Mu kanmu ba mu san abin da yana faruwa. Ban taba tsammanin cewa a Sokoto ana wa mata kuidu ba. Kididdigar da ita majalisar ɗinkin duniya ta bayar na cewa kila ɗaya daga cikin ɗari ne kawai mata da ƙananan yara da ake wa irin wani abu ke kawo maganar su zuwa ga hukuma. Fyaɗe da cutarwa ya kai har ga yara ƙanana wata shida. wani na abubuwan su muke so mu kira daga kafar murya yi amfani da malamai da limamai domin kira ga mutane su fahimci addini baya da matsayi cikin wayannan abubuwa sannan kuma ba wata al'ada muka sani a arewacin Najeriya da shaidar wannan farfesa a fannin kula da mata da ke asibitin koyarwa na Aminu Kano Hadiza Shehu Galadanci ta yi bayani kan yadda cin zarafi ke shafar lafiya da kuma tunanin waɗanda suke samun kansu a wannan yanayi daga duka har zuwa karaya har zuwa ma wata a kashe ta da akwai waɗanda za a yi musu faɗi ciwon HIV ciwon syphilis ciwon sanyi sanyi ciwon gonorrhea ciwon duk wa'annan ciwukan yana iya aukuwa da su wanda in aka bari nan gaba in ma suna neman irin su haihuwa da kuma su zama na kullum suna ciwon eh, eh, mara da akwai wanda ake sa su sami yoyon fitsari kwanan nan da aka ci zarafin yan yarinya wanda aka aka yanke gabanta gabaki ɗaya operation uku muka yi mata a Aminu Kano don saboda ta zama ta iya yin fitsari da bayan gida. Hajiya Kori Muhammad Abba Habib da ke aiki a asusun gidaya na Majalisar Ɗinkin duniya UNDPA ta ce annobar cutar corona ya kara ta'azzara cin zarafin mata da yara a Najeriya. Yanzu da ake wannan cuta ta COVID-19 aka hango cewa cin zarafin mata ya fi aikuwa domin duk kowa yana cikin gida zaune. Sai ka tarar da ma fyaɗe ne da wanda aka yi wa fyaɗen da wanda ya yi matan duk suna cikin ɗaki ɗaya ko kuma suna gida ɗaya ba yadda aka iya. Shi ma a nasa ɓangaren tsohon shugaban matasan Kirista a Najeriya Pastor Simon A.S. Doli ya ce. irin wannan mutane muna musu wala ana sa musu hukunci kuma muna da eh, unit unit wanda suke lura da irin wannan abun a coci coci dinmu da blocks blocks duk muna da su so ba ma dauke wannan abun da wasa duk mutum da aka same shi da wannan hali walla za wulakanta shi ba hali mai kyau bane shaidanci ne cin zarafi musamman ga mata da kananan yara abu ne da ya zama kamar ruwan dare a Najeriya da kungiyoyi da dama ke ta faɗi tashin ganin an kawo ƙarshen sa Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya har yanzu dai muna Najeriya inda a cikin makon nan wasu matasa a ƙasar suka gudanar da zanga-zangar rashin amincewa da shugabancin muhibba ɗan kaka wadda take jagorancin hukumar daidaito na ɗaukan ma'aikata a ƙasar inda suka nemi cewar shugaba Muhammadu Buhari ya gaggauta sauke ta ko kuma su ci gaba da yin wannan zanga-zangar inda suke zarginta da aiki na san rai. Wakilinmu daga birnin tarayyar Nasiru Adamu Elhikaya ya yi komuna da ƙarin bayani. cikin zargin da 'yan zanga-zangar suka yi akwai yadda muhiba ɗan kaka ke ɗaga wa ma'aikatu kafa su ɗauki ma'aikata daga inda suka ga dama ba tare da sauran sassa sun amfana ba koko ko ba tare da sauran jihohi sun amfana ba hakanan sun ce mrs ɗan kaka na da dagon kai da mulkin kama karya da hakan ke hana dubban matasa da suka gama makaranta samun guraben aiki jagoran zanga-zangar kwamrar murtala garba ya ce sun ba da nan da mako uku ɗan kaka ta yi murabus ko shugaba buhari ya sallame ta daga aiki ko kuma in ba haka ba za su mamaye helkwatar hukumar da yin zaman dirshan sauran kwana goma sha hudu idan ba kore ta ba za mu haɗa dubbai dubban matasa za mu je abin da muka yi lokacin jonathan occupy nigeria za mu yi occupy federal Karata commission za mu target ɗin kuma mun rubuta ma shugaban ƙasa cewa a kore ta wannan matan ba ta tace ba kamar da ya kore sauran ministocin shi da ba su yi abu daidai ba ya ce musu based on incompetent ita ma ba ta iya ba kuma ba za ta iya ba ba ta da hali na gari shugaban kasa ya kore ta irin wayannan mutane su suke masa munakisa a harkan tafiya na gwamnati ko wani kwamishina daga jihar bayelsa da ya ce ai shugaba muhammadu buhari ya turo musu uwa ce mai kulawa ma da ayyuka suna murna kuna cewa a kore ta. ina daga cikin gurbatattun kwamishinoni din su talatin da shida ne ashirin da shida sun rubuta petition kan rashin iyawanta ina daga cikin tsoron da suke bin bayanta suke hada baki suke gurbata wannan ma'aikata din da ya gama magana ai masu aiki a wajen ko suka zo suka same mu suka ce tana nan ta gan mu ta tsorata mutane ba ta fito ba sai ta turo a cikin yaranta. a martanin hukumar ta bakin kwamishina mai wakiltar jihar bayelsa satonya yokiyo ya nemi shashantar da zargin da nuna cewa ba hurumin hukumar ba ne daukar ma'aikata president buhari gave to us a mother and she's been given that motherly disposition to us haka na okiyo ya ce ai shugaba buhari ya turo musu muhiba da take uwa a gare su kuma ta yi abin da ba taɓa yi ba a baya na raba musu motocin aiki Yes, for the first time in history of the commission, commissioners have been given official vehicles. A watan Fabrairu, ashirin cikin kwamishinonin hukumar 37 sun rubuta korafin zargin dan kaka da murdiya wajen daukar ma'aikata a hukumar inda ta fifita 'yan jihar ta ta kwara. Zuwa yanzu ba wani martani daga Aso Rock kan wannan zargin. Nasiru da Maili murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo muna mafita baki daya Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu sai shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke yin duba kan duk wasu batutuwa da suka jibanci ma'amalan matasa da yanar gizo. Kamar koyaushe sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim jagoran shirin. madalla. Kafofin sada zumunta na daga cikin ire-iren nasarorin da yanar gizo ya haifar a duniya, inda jama'a suka sauya yadda suke zamantakewa da kuma hanyoyin da suke bi na ƙulla zumunta da samun bayanansu na yau da kullum. Kasancewar hukumar wayar da kan al'umma ta NOA a takaice. Aikinta ta faɗakar tare da bada bayanai akan manufofi da ƙudurin gwamnati mai ci. Ta ga dacewar amfani da waɗannan kafafai na sada zumunta wajen isar da sakonninta ga matasa waɗanda akasarinsu suka fi amfani da waɗannan kafofi na yanar gizo. A dangane da tsare-tsaren da suke bi wajen isa ga matasan shirin na wannan makon ya zanta da babban darakta na hukumar Dr. Garba Abari. Idan kika duba muna da kafofi da yawa a Twitter, a Twitter handle ɗinmu yanzu a rufe yake, amma muna na a Instagram, muna na a Facebook, muna na a WhatsApp groups, muna nan kuma da duk sauran kafofi na yanar gizo to wannan abin da ya sa kuma karfinmu ya kai can saboda can ne ya kamata muke samu yawancin matasan ba ka samun su a gidan rediyo in ka same su a gidan rediyo ma tashoshin wake-wake da kaɗe-kaɗe sai dai sai mu mu ɗauki wake-wake da kaɗe-kaɗen mu mu saka musu ba ka samun su a gidan talabijin suna jin labarai in akwai sai da tashoshin kaɗe-kaɗe da nan ba sai a tura su a same su ba suna nan a netflix ko suna nan suna sauraron ah, kaɗe-kaɗe da rayewa ah, a fm station da sauransu duk inda mu kamata mu same su muna bin su mu same mu muke bin su mu nemo su mu same su mu aika wannan sakonin. to da yake matasa su ne kashin bayan duk wani al'umma kuma ka yi batu cewa mafi yawan matasa suna nan a kafafen yanar gizo inda kuke jan hankalinsu shin kana ganin wannan hanya ita ce mafita wajen jan hankalin matasa kamar kai batun cewa a yanar gizon nan kafa ce wacce yawancin matasa suke a yau ne ita ce hanya mafi eh, a yau shi ne to akwai wani jan hankali da za ka yi matasa wajen eh, amfani da waɗannan kafafen ito kullum dai abin da muke gaya musu shine akwai buƙatar da ke akwai na su gane cewa kowane ɗan adam yana da irin gudubawa da zai ba wa kansa shi kansa tukunna don ya gina kansa ya zama mai amfani ma kansa ya zama mai amfani ma al'umma kasar mu kuma tana da arziki sauƙi da zai ba wa kowane matashi ba ma kuma matashi ba har ma manya masu zaman kansu hanyoyi da za su yi su tabbata a kan cewa sun yi sun mori gajiyar wannan arzikin da Allah ya bayar a ƙasar nan ma'adinai arzikin noma arzikin eh, aiki da kwakwalwa arzikin kasuwanci arzikin arzikin arzikin abu dai gasar na da yawa biladadin to kowa yana da hakki ne tabbata a kan cewa ya yi sa hankalinsa inda zai mori wannan abubuwa din ta bakin tsohon darekta a hukumar ta NOA Dr. David Manya Dogo ya yi jan hankali ne ga matasa da ba sa amfani da kafofin ta hanyar da ta dace wanda hakan kan haifar da tarnaki da yin karan tsaye ga tsarin tsaron ƙasa tare da janyo rarrabuwar kawuna a tsakanin al'umma duk da sunan faɗan albarkacin baki. Eh, to gaskiya ne ah, domin idan ka dubi irin abubuwan da suke ake gudanarwa a social media to gaskiya in dai kai mai hankali ne mai son kasa to ba za ka ji daɗin irin wasu abubuwa da ake tattaunawa a kai ba abin da nake gani shine kuma kamar da na faɗa cikin bayanin da na shine eh, ni ina cikin wanda suke ba da goyon cewa kowa a bashi yancin faɗan abin da ra'ayinsa amma kuma dole ne a tabbatar cewa wannan abun mun shi cikin tsari cikin ka'ida abin da ba zai tabarbare mana da sha'anin tsaron ƙasa ko kuma zaman lafiya ba so ni duk abin da gwamnati za su yi su ga cewa gaskiya social media din nan an yi amfani da shi yadda ya kamata to ni na ba da goyon bayan wannan eh yana da kyau a ba mutane yanci su faɗi ra'ayinsu amma kuma dole ne a tabbatar cewa an ɗauki matakai da za a ga cewa wayannan ra'ayoyin an faɗe su ta hanyoyin da za su ka zaman lafiya ne amma ba wai su hargitse mana ƙasa ba. To da yake ka yi batu akan zaman lafiya da kuma 'yancin faɗin albarkacin baki wanda na ɗaya daga cikin abin da Najeriya take gudanarwa kamar mulkin demokuraɗiyya. Mm. shin akwai wa'insu dabaru ne da kake gani ya kamata a bi domin a takaita yadda mutane suke mu'amala da kafafen yanar gizo ga baki ɗaya a ƙasa? eh to gaskiya kin gani a shasa muka yi magana a al'adunmu mun ce ya kamata mu koma ga al'adunmu na gargajiya wannan muka sani eh, yana da kyau mu dubi abin da wasu suka yi mu yi kwaikwayo amma kuma ya kamata abin da za mu ɗauko mu yi amfani da shi ya zama abin da zai taimake mu babin da ya saba da irin al'adun da muka sani ba ko kuma irin harkar ma addinanmu da muka sani gani a yadda muka taso bisa ga al'ada akwai son juna akwai kauna akwai ladabi da shauransu to amma kin ga yanzu duwaye na abubuwan don muna koyan abubuwan da ake a wasu wurare kin ga yanzu duwaye na abubuwan yanzu babu su to domin haka yana da kyau idan an ga wani abu yana da kyau da bai saba ma al'adunmu ba muna yan mu kwafa amma gaskiya duk abin da zai saba saba ma al'adunmu to ya kamata mu yi lura da su muna da namu al'adu din mu ɗauko abubuwan da za su amfane mu mu yi amfani da su baki ɗaya masu sauraro a nan shirin matasa a duniyar gizo zai dakata sai kuma da yardan Allah mako na gaba za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Bi salam. Da haka muka zo ga shirin mu na ƙarshe labaran duniya a takaice. da safe yau lahadi cibiyar jami'an jisafkin mai bibiyar cutar coronavirus ta ba da rahoton cewa ta samu sabbin kamuwa da cutar coronavirus har mutane miliyan 224.3 a duniya sai kuma mutane miliyan 4.6 da suka mutu sanadiyar cutar cibiyar ta kuma ce an gudanar da allurar rigakafi biliyan 5.7 a faɗin duniya shugaban kungiyar alka'ida ayman al-zawari ya fito a wani sabon faifan bidiyo na bikin cika shekaru ashirin da harin sha ɗaya ga watan satumba watanni bayan jita-jitar da ake ciyaɗawa cewar ya mutu kungiyar leƙen asiri ta site da ke sa ido kan shafukan yanar gizo na masu da'awar jihadi ta ce an saki bidiyon ne jiya asabar a ciki alzawari ya ce kudus ba za ta taɓa zama yahudanci ba kuma ya ya ba da hare-haren alka'ida cikin har da wanda aka kai wa sojojin rashi a siriya a watan janairu iran ta amince da ba masu sa ido na ƙasa da ƙasa damar yin amfani da kyamarorin sa ido a tashoshin nukiliyar ta masu muhimmanci kuma su ci gaba da ɗara abin da yake faruwa a sandan daƙila da ƙaddamar diflomasiyya a wannan makon an sanar da haka ne ranar goma sha biyu ga watan satumba bayan tattaunawa a teran tsakanin rafael grossi da shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya muhammad islami shugaban hukumar makamashin nukiliya ta iran ministan harkokin wajen kasar china wang yi yana ziyara kasar cambodia inda ake sa ran zai gana da prime minister hansen da sauran jami'ai don tattauna covid-19 da sauran batutuwan yankin ma'aikatar harkokin wajen cambodia ta ce tarurrukan wang a yau lahadi da litinin za su hada tattaunawa kan kasuwanci da tsaro ma. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan ranar sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe da safe karfe shida agogon Najeriya Nijar Kamaru karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin. Sai wanda ya daidaita mana sauti, Leonard Sahilu. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis salam.